kwamandan rundunar soja na operation lafiya dole major general olusegun yi ne da ya mika waɗannan yaran da suka da 'yan mata guda biyu da kuma yara maza guda 23 ga gwamnatin jihar borno inda ma ya jawabinsa yana mai cewa and most of them witnessed killing and sexual violence, regardless of how they were recruited and the roles they played. Ya ce yaran da suka samu kansu cikin wannan matsalan tashi tashin hankula an kashe wasu daga cikinsu wasu kuma su fuskanci matsalan fyaɗe da haka ba za mu kawo da kanmu kan yadda aka sa su cikin wannan harka ba ko kuma rawan da suka taka dole dai mu taimaka musu mu ga mun rayuwarsu. Students seated here today have been adequately profiled and their roles in Boko, in Boko Haram are certain, are supportive and non-violent. Some of them are children whose parents were arrested ya ce waɗannan yara da suke zaune yanzu hakan an tantance su kamar yadda ya kamata wasu daga cikinsu an kama su ne da ake zargin iyayensu da ta'addanci da haka muka ga babu wani hujja zai sa mu ci gaba da ajiye su tare da iyayensu ke sa muka sallabe su yanzu haka za mu mika su ga gwamnatin jiha hajiya zuwa da gambaro ita ce kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar borno da kuma ta karbi waɗannan yaran a madadin gwamnatin jihar to a takaice dai yau mun anshi yara guda da biyar, biyu cikinsu mata 23 yara maza yanzu za mu kai su bulunkutu transit center dama mun saba rike ire-iren waɗannan yara so yau din ba wai wata sabuwar abu ba ne dama mun saba yi muna da kayan aiki a ƙasa muna da tallafi wurin unicef gwamnatin borno ta ɗauki nauyin rike yaran nan a koya musu sana'a bayan sun gama kuma a sallame su su je su gaba da amfani da ilimin da aka ba su da kuma sana'an da suka koya ya batun karatu ganin cewa yara ne kanana wanda bai kamata ce sun fitar daga shekarun makaranta ba ana zuwa ana koya musu a ciki yanzu domin duk abin da za mu yi sai mun yi shawara da shugabanninmu na tsaro yara ne kun san halin da suka fito so dole ba yadda ake ma sauran yara da suke tare da iyayensu a gida za a musu ba amma ana zuwa ana koyar da su ita wakiliyar asusun tallafa a ƙananan yara majalisar ɗinkin duniya da ke jihar borno gillian walker ta ce suna rike da wasu mutane da suke kulawa da su tun daga watan Satumba 2017 da suka tasamma 15,474 da kuma ƙananan yara da aka saka 1,637 kuma mun samu nasara kwarai da gaske wajen haɗa waɗannan yaran da iyayensu. There are still children in the rank and file of armed groups. There are still children that need to belong back with their families. we can call on all parties of conflict to stop the recruitment and use of children in any role. Ta ce ya kamata a ƙara yin wani abu dan yanzu haka akwai ƙananan yara da dama da ke ci gaba da gararan ba akan titina akwai yara da dama da ya kamata a ce yanzu haka suna wajen iyayensu don haka muna kira dukkanin bangarorin da ke wannan yaƙi su daina amfani da ƙananan yara wajen sa su cikin wannan harka don bai cancanta ba a cewar wakiliyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.